Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الرحمن تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله radio ta hasu kamo a cikin shirin sana safiyar yau juma'atu hajji babbar rana muhammad aminu ibrahim ke muku sallama kuma zai kasance tare da ku da farko dai za mu fara ka muku cikakkun labarun duniya wanda tahir amin ya shirya kuma zai gabatar bayan nan sai mu kawo muku shin na muryoyin masu saurare tare da hassan barka daga shi kuwa sai mu kawo muku shin na duniyar mu a yau bayan sa sai shirin na tarbiyyar iyali tare da awal kunya daga karshe sai mu kawo muku mamacin shi na afirka a yau wanda kura kura ji shi a daren jiya da fatan masu saurara su gyara zama kuma za su ji daɗin shirin jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 zuwa 7:50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 zuwa 6:50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. iran ta buƙaci hukumar iaea e kada ta zama abin wasa a hannun 'yan ta'adda na ƙasa da ƙasa ministan ilimi a najeriya ya buƙaci ma'aikatansa da su nemi ilimi ko su rasa ayyukansu za a watsa wasannin super eagles a tashoshin talabijin takwas da wasu gidajen rediyo a tare najeriya yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban hukumar makamashi nukiliya ta kasar iran ya yi kira ga hukumar iaea e mai kula da al'amuran makamashi nukiliya ta duniya a matsayinta na hukuma mai zaman kanta da kada ta amince ta zama abin wasa a hannun wasu ƙungiyoyin 'yan ta'adda a duniya kamfanin dilancin labaran ip na kasar iran ya nakalto muhammad islami shugaban hukumar makamashin nukiliya ta kasar iran yana faɗar haka wa kamfanin dilancin labaran sputnik na kasar rasha a birnin moscow islami ya bayyana damuwarsa kan irin yadda hukumar iaea e take sukar shirin nukiliya kasar iran duk da cewa iran tana kiyaye dukkanin dokoki da sharuɗan hukumar da kuma na yarjejeniyar mpt. ya ce jami'an hukumar iaea e suna sanya ido a kan ayyukan nukiliya ƙasar iran ta hanyar na'urorin ɗaukar hotuna ko kuma wani lokaci sukan zo da kansu don ganewa idanunsu yadda ayyukan suke tafiya daga ƙarshe islami ya ce har yanzu iran tana tashe makamashin uranium ne gwargwadon buƙatar ta wani bafalastine ya yi shahada bayan azahar a yau alhamis bayan da sojojin yahudawa suka harbe shida bindiga a tsakiyar zirin gaza tashar talabijin ta al'alam a nan teran ta bayyana cewa ba falastini mai suna muhammad muhammad abdulkarim ammar dan shekara 41 a duniya yana kamun tsuntsaye ne a gabacin yankin albarrich a lokacin da abin ya faru kafin haka dai sojojin yahudawan sahiyoniya sun shiga yankin su yi ta harbi da bindiga kan manoma falastinawa inda suka hada hada muhammad muhammad wanda ya mutu nan take shahadar muhammad dai ya kawo adadin falastinawa da suka yi shahada ko suka rasa rayukansu a hannun sojojin sahiyoniya a yau alhamis zuwa uku wannan bayan shahadar ala zuyud da kuma wata bafalastiniya mai suna isra huzaima kusa da masallacin kudus a yankin yamma da kogin jordan kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran sa'id khatib zade ya bayyana cewa ƙasar iran ba za ta amince da wata yarjejeniya dangane da shirinta na makamashi nukiliya wanda ba jcpoa ba majiyar muryar jihar musulunci ta iran ta nakalto khatib zade yana faɗar haka wa jaridar le monde ta ƙasar faransa a birnin paris inda yake halartar wani taro kan zaman lafiya kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya ƙara da cewa amurka ce ta fice daga yarjejeniyar jcpoa sannan ta ɗora wa ƙasar iran takunkuman tattalin arziki mafi muni a tarihin ƙasar banda haka gwamnatin shugaba biden ta ci gaba da tabbatar da wa'annan takunkuman tattalin arziki kan ƙasar iran duk tare da cewa yana son komawa kan yarjejeniyar ta jcpoa kuma ya yi haka ne don ya takura gwamnatin ƙasar ta iran a wani bangare na hirarsa da lemon khatib zade ya ce ƙasar iran ta aike da sojojinta zuwa ƙasar syria ne bisa buƙatar gwamnatin ƙasar ta syria kamar yadda gwamnatin ƙasar rasha take da sojoji a ƙasar ta syria bisa amincewa gwamnatin kasar masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran ministan ilimi a tarayyar najeriya malam adamu adamu ya buƙaci ma'aikata ƙarƙashin ma'aikatar ilimi na ƙasar da su nemi sabbin ilimin koyarwa don tafiya tare da yadda ake koyarwa a duniya a yanzu ko kuma su rasa ayyukansu nan gaba sanadiyar rashin hakan jaridar premium time ta najeriya ta nakalto ministan yana faɗar haka a jiya laraba a wani bikin yaye dalibai a birnin kaduna na arewacin tarayyar najeriya inda darekta mai kula da ilimin sakandare a ma'aikatar ta ilimi hajiya binta abdulkadir ta wakilce shi ministan ya buƙaci cibiyoyin yada ilimi a ƙasar da su nemi ilimin koyarwa daidai da zamani da suke ciki don ci gaba da wanzuwa ƙarƙashin ma'aikatar ilimi ta ƙasar ministan ya kammala da cewa shirin ƙarin ilimi na pdi na tsawon shekaru biyu shine shiri na ɗaukaka ilimin ma'aikata a ma'aikatar ilimi na ƙasar na farko wanda ya kamata ma'aikata a ma'aikatar ilimin su kasance suna da shi a ɓangaren wasanni kuma tashoshin talabijin guda takwas ne da wasu gidajen rediyo za su ci gaba da watsawa kai tsaye wasannin kungiyar kwallon kafa ta kasa wato sifa eagle ta najeriya na gasar fidda gwani na wa'anda za su halarci gasar fifa 2022 jaridar premium time ta najeriya ta nakalto kamfanin sadarwa na integral wanda yake ɗaukar nauyin watsa wasannin super eagle yana faɗar haka kamfanin ya kara da cewa za a koma wasannin fidda gwani na fifa 2022 ne a cikin wata oktoba mai kamawa kuma tashoshin talabijin na cikin gida waɗanda suka hada da nta ait sporty.com da npfl tv tare da tashoshin rediyo na cool fm wazobia fm arewa rediyo da kuma nigeria info fm duk za su watsa wasannin na super eagle kai tsaye daga cikin gida ko kuma kasashen waje masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madalla tayar amin a gaishe ka da karanto mana labaran duniya yanzu kuma sai shirin na miliyoyin masu saurare wanda Hassan Barka ya shirya kuma zai gabatar. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa biyo hashi daga nan Tehran da ya saba ba ku damar zo faɗa barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kamar ga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. su. Hassan barka nake muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum sashen suna biyu ci Iran. Mai magana abubuwa ya manja ma balwa daga ƙaramar kwama bala jihar Adama tare Najeriya. Zan yi amfani da wannan dama da kuke bamu wajen yin Allah wade da harin da sojojin Najeriya suka kai da jirgin sama a karo na biyu a tafkin Chadi baya ga wanda suka kai a jihar Yobe a kwanakin baya. hakanan ina allah wade da kisan yan uwa musulmi a majin sheikh zazzaki da jami'an tsaro suka yi a abuja a ranar talata 28 ga watan tara a 2021 a garin abuja wannan abin allah wade ne a ce baya ga kisan da jami'an tsaro suke yi ta hanyar jirgin sama suna ɗaukar bindigogi su buɗe wuta baya ga gaza kawo tsaro wa ƙasa da suka yi inda suka bari 'yan bindiga suke cin karen su babu babbaka a jihohi daban-daban musamman arewa maso yammacin najeriya muna fata gwamnati ta tsoron allah ta sauƙi nauyin da ke kanta ta ba duka 'yan najeriya inci na yin addini ka yadda ya zo a kunnin tsarin mulkin najeriya assalamu alaikum gidan radio biyu ta hausa mai magana ta siyo ungwatu da magana jamhuriyar niger yau na shigo cikin shirin nan ne domin bayyana ra'ayina kamar haka dangance da kasafin kuɗin ƙasar mu niger da aka yi na bana wanda kasafin kuɗin ya nuna cewa ɓangaren shari'a shi aka fi zuba kuɗi mai yawa To ta wannan dama muke kira ga kotun ƙasar mu da su tsaya su yi aikin su tsakani da Allah. Mai gaskiya a bashi gaskiya shi mara gaskiya kuma kota ta hukunta shi. To ta wannan dama muke jan hankalinsu da su tsaya su yi aikin su tsakani da Allah. Na gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashi Hausa na biyu ya Hausa barkan mu da warhaka. Mai magana Lawuli Ando daga jamhuriyar Nijar. Eh, a yau zan miƙa jajena ne ga dukkanin 'yan uwa musulmi da suke ci gaba da tattaki na cika kwanaki 40 da kisan gillan da bani umayya suka yi ma imamu hussein salamun alaihi allah ta'ala ya karbi tattakin ya sa a cikin mizani muna ƙara kuma miƙa jaje ga sayyid ibrahim alzazzaki jagora na allah ta'ala ya ƙara masa lafiya allah kuma ya ƙara masa nisan kwana allah ta'ala ya cika masa burin da ya ɗauka na ganin cewa wannan nahiya ta mu ta kasance a ƙarƙashin tutar la illallah Assalamu alaikum muryar BOH Hausa Iran da fatan kowa yana lahiya. Eh, ni ra'ayina dangance da taron da shugaban kasa ya tare da alkalai na Niger kuma ya ce zai kara musu kuɗi saboda a samu a rika aiki. Eh gaskiya ni na yi goyon bayan haka nan kuma daman shari'a da adalci cikin shari'a shi yake tsaye da kasa. Allah ba da ikon yi kuma Allah sa abun da za a yi ya amfani talaka daga Mushanu Surveillance SP na Zandar Niger. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan Radio BOH mai magana ne na kwa Hassan Talawa George Patiskum. Ina so ne amfani da wannan dama mai godiya da jinjina ga dan majalisa mai wakiltar Patiskum Central wato Honorable Abdullahi Adamu Bazuwa a bisa sa da kokarinsa na tallafawa ɗalibai mutum 120 da ya yi na Empowerment Scholarship. Wannan dan majalisa ba abun da zamu ce masa sai godiya da san barka. Allah taimake shi kuma Allah ba shi nasarar zarcewa karo na uku wato 2023 al'ummar Fatiskun Central muna masa fatan alheri. Ku huta lafiya daga mai sauraron kwasan talabijin Fatiskun. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran muna fatan alheri muna godiya da damar da kuke bamu muna bayyana ra'ayukanmu sunana Lawan Alhaji Abbali wanda ke zamane a agadar jamhuriyar Nijar. Ra'ayina a yau akan taron na Majalisar Ɗinkin Duniya. To lalle wannan taro taro ne wanda an ɗauki lokaci ana yin shi. sai dai wani lokaci zai ga taron kamar bai a huda mai ido Hakan yi taro ne a tattamna a sha shayi a wace da wani lokaci za ka ga taron ma kamar yin shi ma bai da wani fa'ida eh, abin da dai muke so ga kasashen afirka su tashi su yi kishin kansu da kansu kar su tsaya su dogara da alkawullan da kasashen yamma ke musu dan ba wani abu za su yi musu in ma bashi za su ba su ba to bashi da ruwa ne za su ba su idan kuma wani taimako ne ba za su yi taimako ba dai tsakani da Allah ko kuma da fatan wata kasa ta ci gaba a'a taimako ne za su yi da wata manufa daban na haka kasashen afirka su tashi da kansu su yi kishin kasashen su da kansu sai kaga komai ya tafi daidai ina godiya sashen hausa radio iran lawan alhaji abdali wanda ke zama a gadar jamhuriyar niger assalamu alaikum wa rahmatullahi wa gidan radio na iran mai magana mustapha tukur filin gidan niger mazamani kasar libya da farko zan yi tsokaci bisa kai da shugaban nan mu na afirka ko in ce kasa ta jamhuriyar nijar ya kamata su ɗauki darasi daga kasar libya na bangaren yadda suke kyautata ma 'yan kasarsu na bangaren bangaren ruwa da futa saboda nan na lubiya dan kasa baya biya kuɗin huta kuma baya biya kuɗin ruwa kuma duk inda nisan kawai yake sai an kai mishi wuta an kai mishi ruwa sani ya kamata shugaban nan na afirka su doki darasi daga kasar libya tun lokacin muammar kaddafi zoke yanzu babu wanda ga biyan waɗannan ko dan kasar waje kake ko dan kasa kake kana shan su kyauta ne sani ya kamata shugaban nan na afirka su ɗauke mana nauyin ruwa da futa wannan dai sun ka doke ma talaka matalaka eh, zai samu abin da zai samu bakin salati na sunana mustapha tukur filin gidan nijar garman zamanin kasar libya radio iran radio mai albarka na farko kuna tare da bukar da birnin agadis jamhuriyar nijar etoni eh, to ni jinjina mazani yan kasan mali game da ba su son sojojin faransa a kasan mali sun da yan kasa sun hito sun ce ba sa su. saboda shekaru da dama faransa tana cikin mali tana yaki da yan ta'adda babu abin da ya canza babu abin da ya canza to sun hito sun yi zanga-zanga sun ce ba su rasha su so ta zo ta yi yaƙi da 'yan ta'adda jinjina ta musamman zuwa gare su 'yan ƙasar mali Radio Iran barka da warhaka mai magana Abdurrahman wanda aka sani da abu Biya na kira ku ne daga nan unguwar Karamari ta birnin da magaramu a Jamhuriyar Nijar. To zan ka tsokaci na ga gwamnatin kasa ta Jamhuriyar Nijar musamman ma tsokacin da zan kawo na wajen lasisi na tukin mota ma'ana farmi. To gaskiya matasa sun zuba kuɗin su hawa wajen jika saba'in sun yi farmi kuma daga baya an zo an ce musu batta aiki sai sun ba da jika goma da wani abu sannan za a ba su ta zamani. To kusan da cewa ba kowa yake da wannan jika goma ba ko da jika biyu aka ce ba kowa yake da ba da zai juya a ba shi ta zamani. kenan saboda Allah gwamnatin ƙasa ta a duba a gani matasa wannan farmi diplom ce ta wanda take bada uzunin tuki na mota da komi da komi to da zarar an ce maka ta kare aiki kenan ka fito leman abinci kullum kuna faɗa da 'yan sanda. To Marilla, da kuma naka ra'ayin nema muka kawo karshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komi ya sake hada mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su Ni Hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. thank you To shirinmu na gaba shine shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya tare da bita a kansu da kuma yin fashin baki a kan al'amuran da suka shafi batutuwan ta fuskoki daban-daban a cikin shirin namu na yau da allah za mu yi dubi ne dangane da tattaunawar haɗin gwiwa a tsakanin amurka da rasha dangane da makomar lamura yankin gabas ta tsakiya da kuma yankuna na kudancin nahiyar asiya da kuma yadda ake kallon wannan lamari ta fuskoki daban-daban a siyasance. kuma ta fuskar tsaro wannan dai shine abinda shirin namu na yau da Allah zai dubi a sa da fatan masu za a biyo mu sannan a hankali daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. a cikin watan yulin wannan shekara ta 2021 ne dai shugabannin kasashen rasha vladimir putin da kuma shugaban kasar amurka joe biden suka gudanar da wata tattaunawa ta musamman a birnin geneva na kasar austria inda suka tattauna batutuwa daban-daban waɗanda suke da sabanin mahanga ta siyasa ko ta tsaro a kansu babban abin da ya fi ɗaukar hankali a tattaunawar dawakana a tsakanin joe biden da kuma vladimir putin a birnin na geneva shine batun kasar syria da kuma yadda bangarorin amurka da rasha za su yi aiki tare wajen tunkarar matsalar kasar ta syria da kuma yadda za a shawo kan lamarin ta yadda hakan ba zai cutar da bangarorin guda biyu ba shugabannin kasashen guda biyu dai sun tattauna a kan yadda za su yi aiki tare da kuma yadda za su bayar da gudunmuwa daga dukkanin bangarori na tsaro ta yadda hakan zai bayar da damar wanzuwar daula a ƙasar syria maimakon bayar da dama ga 'yan ta'adda su shimfiɗa ikonsu a faɗin ƙasar wanda wannan dama mahanga ce ta joe biden tun lokacin yana mataimakin tsohon shugaban ƙasar amurka barack obama inda ke ganin cewa bai kamata a bar 'yan ta'adda su mame ƙasar syria tare da shimfiɗa ikonsu ba duk da cewa a lokaci guda yana ganin cewa zama wajibi a ɗauki dukkanin matakai na takura wa gwamnatin ƙasar ta siriya karkashin shugabancin bashar al-assad baya ga haka kuma a tattaunawa da tawakana a tsakanin shugabannin na amurka da rasha sun tattauna batutuwa da suka shafi yankin gabas ta tsakiya da kuma siyasar yankin da yadda za su yi aiki tare a wannan fage kamar da kuma suka tattauna batun ƙasar libya yadda za su iya yin aiki shima a wannan bangare ta yadda za a iya kafa gwamnati a kasar libya wadda za ta hada dukkanin bangarori da kuma tabbatar da cewa kasar ta fita daga halin da ta fada a ciki wanda suke kallon barin kasar libya a cikin irin wannan yanayi to zai cutar da maslahar dukkanin bangarorin guda biyu musamman ma dai batun ayyukan tsaro da suka shafi yankin tekun mediterranean wanda amurka da rasha dukkaninsu suna da maslaha a cikin wannan teku wanda kuma duk wata matsala da za a iya samu a ƙasar libya za ta yi tasiri akan al'amuran zirga-zirga a cikin tekun na mediterranean baya ga kuma sun tattauna batun ƙasar iran wanda kuma dukkanin ɓangaren biyu suna da mabambantar ra'ayoyi dangane da ƙasar iran domin kowa ƙasar amurka ƙasa ce wadda take da ra'ayinta dangane da ƙasar iran tun bayan juyin juhalin da ya wakana a ƙasar iran ɗin wanda ya kwashe tsawon shekaru 42 ana zaman doya da manja tsakanin iran da kasar ta amurka yayin da ita kuma kasar rasha take da kyakkyawa alaka da kasar ta iran tun daga lokacin da joe biden da ya karbi mulkin kasar amurka bai ɓoye wa kowa manufarsu ba na cewa tabbas zai janye sojojin kasar amurka daga kasar afghanistan kamar da kuma tun daga wancan lokacin ya shata lokaci na cewa zuwa watan satumban wannan shekara zai janye sojojin kasar amurka daga kasar afghanistan bisa dalilai da dama daga cikin dalilan da ya bar kuwa har cewa kasar amurka tana kashe makudan kudade a kasar ta afghanistan tsawon shekarun da amurka ta dauka a kasar ta afghanistan ya cancanci ta janye domin yin amfani da kudaden da ke kashewa wajen yi wa al'ummar amurka ayyuka na cikin gida kamar yadda ya bayyana kuma kisan sojojin amurka da aka yi cikin tsawon waɗannan shekaru ba abu ne mai daɗi ga ƙasar amurka ba sannan kuma joe biden ya bayyana aniyarsa ta cewa rage sojojin ƙasar amurka a yankin gabas ta tsakiya yana ɗaya daga cikin manufofin siyasarsa domin kuwa kashe kuɗin da amurka take yi a su ba da bambanci da kashe kuɗin da take yi a kan sojojin ƙasar da suke ƙasar afghanistan janyewa daga ƙasar afghanistan da ƙasar amurka ta yi ko shaka babu ya sanya fargaba da tsoro a cikin zukatan shugabannin kasashen larabawa waɗanda suka dogara da amurka zaton cewa za ta ba su kariya bisa la'akari da kyakkyawar alaƙa da kawancin da ke tsakaninsu da ƙasar ta amurka musamman ma dai ƙasashen larabawa na yankin gabas ta tsakiya waɗanda suka hada da saudiya haɗaɗɗiyar daular larabawa bahrain qatar oman kuwait da dai sauransu sannan kuma wannan ya sanya a halin yanzu suna tunanin cewa babu tabbaci akan ko amurka za ta iya ba su kariya bisa la'akari da yadda kasar amurka ta kwashe tsawon shekaru ashirin a kasar afghanistan da sunan wasu aika na musamman amma kuma a lokaci guda ta janye ba tare da ta cika dukkanin alkawalan da ta dauka na ta kasar ta afghanistan ba wannan ne babban tilin da ya sanya ministocin harkokin wajen kasashen larabawa na yankin tekun fasha wato saudiya qatar haɗaɗɗiyar daular larabawa bahrain oman da kuma kuwait suka yi ganawa ta musamman a gefen zaman babban zauren majalisar ɗinkin duniya da ke gudana yanzu haka a birnin new york na ƙasar amurka tare da sakataren harkokin wajen ƙasar amurka anthony blinken kamar da kuma a gefe guda suka tattauna da ministan harkokin wajen ƙasar rasha sergei lavrov babban abin da tattaunawar ta kunsa dai shine yadda za su samu tabbaci daga dukkanin ƙasashen biyu na amurka da rasha dangane da makomarsu a yankin gabas ta tsakiya musamman ma yadda suka kasance sun dogara ne ka a kan kasar amurka wanda kuma a halin yanzu suke ganin take-taken kasar ta amurka ba abu ne wanda za a iya samun tabbaci a kansa ba irin waɗannan matakai na gwamnatin amurka ya sanya kasar ta syria ta fara komawa zuwa ga matsayinta na baya wanda kasashen larabawan da kuma kasashen turawa suka haramta mata inda yanzu haka wasu daga cikin kasashen larabawan yankin tekun fashon da suka hada da haɗaɗɗiyar daular larabawa da kuma bahrain suka koma zuwa ga kasar ta syria inda tuni suka buɗe ofisoshin jakadancinsu kamar yadda ita ma kanta kasar saudiya wadda ta taka gagarumin rawa wajen ɗaukar nauyin aikan ta'addanci da kuma kwaso 'yan ta'adda da kasashen duniya da sunan jihadi a syria ita ma yanzu haka ta koma zuwa ga kasar ta syria da kuwa a kwanakin baya ministan ayyukan leƙen asiri na ƙasar ta saudiya ya ziyarci birnin damascus tare da ganawa da manyan jami'ai na gwamnatin ƙasar ta siriya kamar yadda yanzu hakuma akwai tattaunawa take gudana a ƙarƙashin ƙasa a tsakanin ɓangarorin guda biyu baya ga kuma ƙasar jordan wadda ita ma ta taka gagarun marawa wajen cutar da ƙasar ta siriya wadda aka yi amfani da ita wajen shigar da dubban ɗaruruwan 'yan ta'adda da ake kwasuwa da ƙasashen duniya zuwa cikin ƙasar ta siriya domin wargaza ƙasar a halin yanzu gwamnatin kasar ta jordan ta mayar da kyakkyawar alakar ta da hulɗoɗinta tare da kasar syria da kuwa a cikin wannan mako wasu daga cikin ministocin kasar ta jordan sun ziyarci birnin damascus tare da ganawa da manyan jami'an gwamnatin kasar ta syria baya ga haka kuma irin wannan matsayar ta amurka ta sanya kasar saudiya ta sake dawowa domin zama kan tebur tare da kasar iran domin warware matsalolinsu waɗanda suke fama da su tsawon shekaru na rashin fahimtar juna musamman ma dangane da batutuwa da suka shafi siyasar yankin gabas ta tsakiya wanda kasar ta iran ta sha nana ta kira ga kasar ta saudiya tsawon shekaru domin gudanar da irin wannan zama lamarin da bai yiwu ba baya ga kuma irin salon siyasar gwamnatin joe biden din ce ta sanya alatilas gwamnatocin kasashen saudiya da masar da haɗaɗɗiyar daular larabawa da bahrain waɗanda suka cewa ƙasar qatar kuma suka kakaba mata takunkumi na tattalin arziki a halin yanzu suka dawo suka nemi kasar ta katar suka sulhunta da ita siyasar joe biden ta janye sojojin amurka daga kasashe ko kuma rage yawansu siyasa ce wadda ta ginu kan mahangan nan ta yaƙi daga nesa inda joe biden yake galin cewa yin amfani da na'urori na zamani waɗanda za su iya sarrafa makamai daga nesa ita ce hanya mafi dacewa a halin yanzu amurka ta yi amfani da ita maimakon jibge sojoji da kuma kashe dubban biliyon daloli wajen gudanar da ayyukan soji a cikin wasu ƙasashe kamar yadda tun kafin wannan lokacin da gwamnatin ƙasar amurka ta ɗauki irin wannan salo a ƙasar pakistan da kuma ƙasar yaman inda takan yi amfani da jirage marasa mutuƙi wajen ƙaddamar da hare-hare a kan waɗanda take kira 'yan ta'adda a cikin waɗannan ƙasashe sakamakon hakan wannan ya sa ƙasar rasha ta ƙarfafa batun sake gina ƙasar syria inda a cikin wannan lokutan ne ministan harkokin wajen kasar ta rasha ya ziyarci kasashen saudiya da kuma haɗaɗɗe daular larabawa domin tattaunawa da su akan yadda za a yi aiki tare wajen sake gina ƙasar syria wadda ayyukan ta'addanci na 'yan ta'adda suka rusa a ƙasar a cikin tsawon shekaru goma da suka gabata inda kuma kasashen saudiya da haɗaɗɗe daular larabawa suna bayar da cikakken haɗin kai ga gwamnatin ƙasar ta rasha wajen tabbatar da wannan manufa a nasa bangaren joe biden a cikin irin salon siyasar tasa yana ɗaukar matakai na sassauta takunkumai waɗanda gwamnatin ƙasar amurka ta ƙaƙaba wa ƙasar syria masu tsanani tare da mayar da ita saniyar ware a cikin dukkanin harkoki na siyasar ƙasa da ƙasa inda za haka gwamnatin joe biden ta amincewa gwamnatin ƙasar ta syria ta zama bangare na yarjejeniyar nan ta fitar da iskar gas na ƙasar masar zuwa ƙasar jordan wanda za a yi amfani da bututun da ya ratso cikin ƙasar syria zuwa ƙasar labanan wanda kuma gwamnatin ƙasar ta syria ta amince da hakan game da kuma gwamnatin joe biden ta bayar da dama domin gwamnatin ƙasar syria ta samu damar yin allurar rigakafin cutar corona ga 'yan ƙasar sannan kuma gwamnatin ƙasar amurka ta bayar da dama domin tattaunawa da 'yan ta'adda waɗanda suke rike da wasu yankuna a cikin gundumar dar'a ta ƙasar ta syria inda aka cimma yarjejeniya tsakanin 'yan ta'addan da kuma gwamnatin syria gami da gwamnatin kasar rasha inda yanzu haka yankunan da suke karkashin 'yan ta'adda a cikin gundumar dar'a sun koma karkashin ikon gwamnatin syria baya ga haka kuma yankuna da ke iyakokin jordan da kasar syria waɗanda 'yan ta'adda suka baje kolin su a yankunan dukkan yankunan yanzu sun dawo karkashin ikon gwamnatin syria wanda hakan ya sa a halin yanzu dukkanin iyakoki da kuma mashigai na ƙasar syria da jordan an buɗe su kuma ana ci gaba da hada-hada da sufuri a tsakanin ƙasashen biyu dukkanin waɗannan abubuwa da suka faru a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci a baya bayan nan sun bai wa ƙasar ta siriya damar komawa a dama da ita a cikin harkokin siyasar ƙasa da ƙasa inda a cikin wannan makon ministan harkokin wajen ƙasar ta siriya faisal mikdad ya yi ganawa ta musamman da ministocin harkokin wajen ƙasashen masar tunisia palestine murtaniya oman jordan da kuma iraki a gefen taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya da ke gudana yanzu haka a birnin new york da dama daga cikin masana dai sun imanin cewa ko shakka babu rasha za ta yi amfani da wannan damar ta janye wasu sojojin amurka ko kuma rage yawan su daga cikin wasu kasashe musamman ma a afghanistan da kuma yankin gabas ta tsakiya wajen kutsawa to amma dai salon da rasha za ta yi amfani da shi shine ba salo ne na jibge sojojinta ba illa salo na yin amfani da wannan damar domin samun dama ta saka hannayen jari da kuma jawo kamfanoni waɗanda za su saka hannayen jari a cikin ƙasarta. ziyarar da shugaban ƙasar turkiya rajab tayyip erdogan ya kai a wannan laraba da ta gabata a birnin sochi na ƙasar rasha tare da tattaunawa da shugaba putin tana ɗaya daga cikin masomin cimma waɗannan yarjuni da ake ganin cewa za su baiwa ƙasar ta siriya damar dawowa a dama da ita a cikin harkokin siyasar ƙasa da ƙasa da kuma baiwa sauran kasashen yankin gabas ta tsakiya damar tattaunawa da sauran bangorin da ba su ga maciji da juna da su musamman kasar iran da kuma ita kanta kasar turkiya kamar da kuma kasar iraki a halin yanzu sakamakon irin matakan da kasar amurka ta dauka ya sanya kasar irakin ita ma ta dawo ana damawa da ita a dukkanin bangarori na siyasar kasa da kasa wanda kuma ko shakka babu hakan zai baiwa kasashe irin su rasha damar shimfiɗa ikon su a yankuna daban-daban waɗanda ƙasar amurka ta janye daga cikinsu ko kuma ta nuna gazawa ta fuskar tsaro ko siyasa ta jama'a masu sauraro lokacin da muke da shi da suke zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin abin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. shirinmu na gaba shine shirin na tarbiyyar iyali tare da Muhammad Awal Kunya. Tarbiyyar iyali. Masu raro barkamu da warhaka. Kuma barkamu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali. Shirin da a cikinsa ne muke yin dubi kan harkun da shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da mazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga nan radion BOH hausa da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a wannan karan. a cikin shirin namun yau za mu ci gaba ne sauraron shehun malamin nan muhammad salih zare da ke birnin yamai ta kasar niger inda zai ci gaba da yi mana bayanin sawan koki daga littafin rahatar hukuk na imam zainul abidin na imam hussein alaihi salam da kuma yadda iyali za su amfana da shi yau kuma malam zai ci gaba ne akan haƙƙin abokantaka Allah shi gafarta malam bismillah a'udhu billahi samii alim min ash-shaytanir la'inir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'us rahmatan lil alamin sayyidina wa maulana al-mustafa muhammad wa ali baiti at-tayyibin at-tafirin siyama sahibul asr wa zaman arwahana lahu fida yan uwa masu girma da mitinci masu jinmu da mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu muna nan dai a cikin haƙƙin abotaka haƙƙin aboki haƙƙin sahib yadda maulana ali zain labidina yake nuna mana wajibin haƙƙin abokinka ne ka zama mai masa nasiha ka ƙarfafe shi a wajen aiki na biyayya ga allah aikin alkhairi kuma ka taimake shi a wajen raba shi da mummunan aiki na saba ma Allah ta'ala ka zame masa rahama ba azaba ba a nan a da imam alaihi salam ila haƙoƙi sahib ala sahibihi a nan maulana ali zalla abidin alaihi salam ya kawo mana haƙoƙin aboki a kan abokinsa wanda suna da yawa namuzash sai ya tsamo mana guda shida kawai don mu iya kiyaye sauran ya tsara mana haƙoƙi guda shida na aboki kaima ga su kamar haka haƙƙin abokinka na farko an taqumul musahabata alal fadli wal ma'ruf abutakar da za ka yi da abokinka ya zamo kun ɗora ta ne kan asasi na abotaka na gaskiya ya zama kai ne a gaba a wajen kyautatawa kai ne a gaba a wajen aikin alkhairi kai kake masa alkhairi kai kake shiryar da shi ya zuwa ga alkhairi ka zama ka masa zarra kama abokin karata a wajen yi masa alkhairi kama abokin karata a wajen shiryar da shi ga abin da yake na alkhairi ka masa zarata a wajen raba shi da abin da ba alkhairi ba wannan haƙƙin abokinka ne a kanka na ɗaya sai haƙƙi na biyu Shi ne me an yahfaza kullum min huma sahibahu wannan abokinka ne kai ka kiyaye shi ka kiyaye masa abin da yake so wanda bai saba ma umarnin Allah ba shi ma ya kiyaye maka wannan kai kokarin kiyaye shi daga aikata abin da bai kamata ba shi ma ya kokarin kiyaye ka da aikata abin da bai kamata ba ka ba shi kariya iya ƙoƙarinka iya iyawarka shi ba ya baka kariya iya iyawarsa ya ga ya tsamo ka kaga ka tsamo shi daga ɓata. shi ma haka kaga ka kai shi ga aikin alkhairi shi ma haka haƙƙin abotaka ne wannan ba sai ka ga dama ba dole ne ka kiyaye haƙƙi na biyu kenan haƙƙi na uku an taɓumul musahabata alal muwadda walhubbi wal’iha ya zama kana son abokinka so na gaskiya kana ƙaunarsa kana sonsa so na hakika. kana nuna masa soyayya kana nuna masa shi ɗan uwanka ne ka so shi so na gaskiya ka so masa alkhairin da kake so ma kanka ka ƙi masa dukkan sharrin da kake gudun wannan sharrin manzo yana ce mana in sura haka zaliman kana au mazluma taimakawa dan uwanka ta kowane hali shi ya zalunci ka taimaka masa shi aka zalunta ka taimaka masa suka ce ya rasulallah idan aka zalunci dan uwanmu mun san yadda za mu taimake shi amma in shi ya zalunci ya za mu yi mu taimake shi manzo ce ka nuna masa zaluncin da yi bai da kyau ka raba shi da wannan zaluncin haƙƙinsa ne masu sauraro kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan rediyon BOH Hausa da ke nan birnin Tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan batun sauran hakokin nan guda shida na abokantaka da malam ya fara mana bayani a kansu da fatan iyalai suna amfana da wannan shirin. Haƙƙi na hudu, an yi su di kulla sahibin li sahibihin nasiha. Kowane aboki ya ma abokinsa nasiha ta gaskiya, abokinka ne. kai masa nasiha ya yi haƙurin zama da abokan zama kai masa nasiha shi yafe ma wanda yake ganin ya zalunce shi kai masa nasiha shi kada ya yi zalunci kai masa nasiha ya yi taimako ya yi aikin alkhairi kai masa nasiha kada ya aikata sharri kai masa nasiha ya nemi halal ya ci halal kai masa nasiha kada ya ci abin da ba halal ba kada ya ciyar da iyalinsa da abin da ba halal ba kai masa irin wannan shi ma ya maka Wani haƙƙi ne na abotaka. haƙƙi na biyar an yi da kullum min homa sahibahu ala ta'atullahi ta'ala wa tajannub an ma'asiyatihi haƙƙin abotaka na biyar abokinka ne ka ƙarfafi abokinka a dukkan abin da aka ce aiki ne na alkhairi da baya sallah ka karfafe shi ya zama yana sallah baya karatun alkur'ani ka karfafe shi ya zama yana karatun alkur'ani baya sallan dare ka karfafe shi ya zama yana sallan dare baya addu'a ka karfafe shi ya zama yana addu'a bai da haƙuri ka karfafe shi ya zama mutum mai hakuri baya sadaka karfafe shi ya zama mai yin sadaka kuma ka karfafe shi kai kokari ka raba shi da sabon Allah haƙi na shidda an takuna sahabata rahmatan wa ni'matan la azaban wa ni'matan abutakar da za ka yi da abokinka ya zama abutaka ce ta tausayawa abun nufi ka zame masa mataimaki na gaskiya wanda za ka taimake shi da abin da Allah ya fure maka kuma taimaka masa daga banka. a wajen aikin gayya ko abin da ya kama da haka a kadi ya zama ka abuce shi ne kawai don kai kawai ka zama nauyi a kansa yanzu duk abin da ya taso ya yi larurar ka ya yi tasa kada abotakar abokinka ya zama irin wannan a'a ka zame masa rahama ayyukan alkhairi ka yi ya yi kuma ka zama kai ne a gaba ayyukan da ba daidai ba ka daina ka kiyaye ka sa shi ya dake kiyaye ka taimaka masa ya taimaka maka kar ka zame masa nauyi kar ka zame masa azaban ya zama kai ne za ka ja shi ka kai shi ga sabon Allah kar ka zama kai ne za ka ja shi ka kai shi inda bai kamata ba kar ka abuce shi don me ka zame masa nauyi na yanzu komai sai ya ji da kai ka kiyaye wannan haƙƙin makwabcinka ne akan yan uwa na masu girma yan uwar imani da a ce haka za mu ɗabbaƙa rayuwarmu ta abotaka to wallahi da mun ci riba duniyarmu da lahirarmu wannan ita ce koyarwa ta addinin musulunci a ƙarƙashin koyarwar da manzo ya zo da ita jagora na wannan al'umma da kuma abin da ahlul baiti alaihi salatu wassalam suka ci gaba da ɗabbaƙawa wanda lalle idan da a ce za mu ɗabbaƙa wannan to da za mu ci riba duniyar mu da lahirar mu yan uwana masu girma yan uwar imani to ga shi yau ma malam ya koro bayani yaje kuma lokacin namu takaitacce ne a maimakon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran ta kasar iran muna ƙara yin godiya ga shehun malami muhammad salihu zare da ke birnin yamai ta ƙasar nijar da wannan ɗimin lokaci nasha da ya bayar allah ya saka ya ƙara malam karfin jiki ni kuma awal kunjan shi na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ƙarshe za mu kawo muku shirin na Afirka a yau. Ai saurari lafiya. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin da ke mai da hankali kan wani batu da ɗau hankali a nahiyar mu ta Afirka. To a shirin yau za mu yi waiwaye ne kan jawaban da wasu shugabannin kasashen Afirka suka yi a zauren babban taron majalisar ɗinkin duniya karo na 76 da ya gudana a birnin New York na ƙasar Amurka. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. Tomarila kamar da watakila wasu ku suka je da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan shugaban da wasu shugabannin kasashen afirka suka yi a babban taron majalisar ɗinkin duniya karo na 76 da aka kammala a birnin new york na kasar amurka taken taron na majalisar ɗinkin duniya na wannan shekara shine gina jajircewa ta hanyar kyakkyawan fata don murmurewa daga annobar corona sake gina wani tsari mai ɗorewa duba bukatun duniya girmama hakkokin jama'a da kuma ƙarawa majalisar ɗinkin duniya kuzari To bari mu faro da jawabin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi a zauren babban taron na Majalisar Ɗinkin Duniya da aka kammala inda a ranar 24 ga watan Satumba shugaba Muhammadu Buhari ya yi nasa jawabin a gaban shugabannin duniya sama da tamanin da ke halartar taron. A jawabin nasa shugaban na Najeriya Muhammadu Buhari ya taɓo batutuwa da dama da suka shafi harkar tsaro annobar cutar corona da kuma tattalin arziki da sauyin yanayi. Shugaban na Najeriya ya shirya cewa yana samun nasara a ƙoƙarin murƙushe mayakan ƙungiyar boko haram da suka addabi yankin arewa maso gabashin ƙasarsa haka kuma shugaban ya jiro batun rashin shugabanci na gari da baya kan turbar demokradiyya da ke ta hakkin bil'adama da talauci da rashin adalci da daidaito a matsayin manyan batutuwan da ke bukatar a duba su shugaban ya ce babu shakka najeriya da sauran kasashen yankin tafkin chadi na samun nasara wajen yakar kungiyar boko haram da sauran kungiyoyin da ke ikirari da sunan jihadi sai dai akwai bukatar zagi don tsaye jawabin shugaban na kusan sa'a guda ya kuma taɓo batutuwan da suka shafi yaƙi da annobar cutar corona da matsalolin sauyin yanayi da hakkin ɗan adam shugaba muhammadu buhari ya ce daga cikin batutuwan da ke adabar kasashen afirka da haifar da nakasu a kokarin yakar mayakan jihadi da sauran matsalolin tsaro shine batun yaduwar ƙananan makamai a duniya buhari ya ce najeriya da sauran kasashen afirka na goyon bayan samar da tsari da dokokin da za su yaƙi yaɗuwar makamai domin haka zai taimaka gayan a yakin da ƙasashen afirka ke yi da ta'addanci ya ce duk da suna samun nasara a yaƙi da ƙungiyar boko haram a arewa maso gabashi da tafkin chadi da kuma 'yan bindiga a yankunan arewa maso yammaci da tsakiya najeriya za ta ci gaba da aiki da sashen yaƙi da ta'addanci na majalisar ɗinkin duniya domin murƙushe 'yan ta'adda sannan ya ce suna goyon bayan ƙasashen duniya kan batun takaita mallakar makaman nukiliya buhari ya da cewa gwamnatinsa ta yi kokari wajen ganin ta kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci da murkushe ƙungiyar boko haram kuma a wannan lokaci suna ganin nasara a arewa maso gabashin ƙasar da kuma sauran yankunan tafkin chadi shugaba muhammadu buhari ya ce najeriya ta taka rawar a zo a gani a yaƙi da annobar corona musamman saboda irin gudunmawar da suka rinka samu daga sauran ƙasashen duniya ya kuma ce an samar da manyan ɗakunan gwaji hudu da kayan aikin zamani sannan ya shaida cewa gwamnati ta ɗau ɗaruruwan ma'aikatan lafiya domin bada taimakon kawar da cutar shugaban ya kuma ce a yanzu babban abin da suka sanya a gaba shine kokarin kawar da bada kariya daga kamuwa da sabon nau'in annobar cutar ta corona na delta ya kuma yi kira ga manyan kasashen duniya su yi adalci wajen rabon rigakafin annobar corona musamman tsakanin ƙananan ƙasashe ya kuma roƙi kasashen da ke bin najeriya ba su suka su sake ba su lokaci ko yafe musu bisa la'akari da halin da tattalin arzikin ƙasar ke ciki saboda tasirin annobar corona da matsalolin tsaro shugaba buhari ya ce duk da tarin matsalolin afirka musamman tsaro akwai wasu abubuwan da bai kamata a kawar da ido a kansu ba shugaban ya jero batun rashin shugabanci na gari da baya kan turbar demokradiyya da ke ta hakkin biladama da talauci da rashin adalci da daidaito a matsayin manyan batutuwan da ke bukatar a duba su ya ce babu wata matsala da magance ta ke zuwa cikin sauki dole akwai tsari irin na dogon zango da kuma samun haɗin kai daga ƙasashen duniya wanda zai yi tasiri sannan kuma ya ce kyawawan ayyukan demokradiyya da ake gani a afirka ta yamma na fuskantar koma baya saboda shugabannin afirka 'yan son dawama akan mulki ya ba da misali da abin da ya faru a mali da kuma gine shugaba buharin ya kuma jaddada cewa najeriya na goyon bayan kasashen afirka da yankin yammacin afirka na shawo kan irin waɗannan matsaloli a ƙarshe ya jaddada cewa najeriya ta taka muhimmiyar rawa wajen taimakawa majalisar ɗinkin duniya cimma burinta na dakile matsalolin sauyin yanayi. shugaban Najeriya Muhammadu Buhari shugabannin Afirka da dama su ma sun yi jawabi a zauren babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya karo na 76 da aka kammala a birnin New York na ƙasar Amurka. Shugabannin Afirka da dama dai sun yi kira da a tabbatar da adalci wajen rabon rigakafin cutar annobar corona. An taɓo batun rigakafin cutar ta COVID-19 yayin babban taron na Majalisar Ɗinkin Duniya inda shugabannin Afirka suka koka game da karancin su a yankin suna kira da a samar da alluran cikin adalci. shugaban namibia hege giyangob ya bayyana wa taron cewa rashin daidaito a fannin rabon rigakafin ya kai a kira shi da nuna wariya ya ce abin takaici ne yadda a wasu kasashe ake wani mataki na yi wa jama'a rigakafi har a zagaye na uku yayin da a wasu kasashen jama'a da dama ke jiran karbar allurar a zagaye na farko ita ma a jawabinta karo na farko a babban taron majalisar ɗinkin duniya shugabar tanzania samia suluhu hassan wace ta bayyana rashin daidaiton a matsayin abu mai muni ta yi kira ga kasashe da ke da rarar daga rigakafin su raba su ga kasashe masu bukata a nasa bangaren shugaban afirka ta kudu cyril ramaphosa wanda ya yi jawabi ta kafar bidiyo cewa ya yi ta hanyar haɗin kai da goyon bayan juna ne aka samu kayayyakin kiwon lafiya yayin barkewar cutar yana mai cewa wajibi ne kasashen duniya su tabbatar da ɗorewar waɗannan ka'idoji wajen samar da rigakafin cikin adalci shugaban kasar kenya uhuru kenyatta shi ma ya taɓo batun wanda afirka ke cewa ba a mata adalci wajen rabon rigakafin na cutar corona inda yake cewa ya kamata batun tsara rabon rigakafin daidai wa daida a duniya ya zama babban abin da yaƙi da annobar corona zai fi mai da hankali a kai muddin ana son duniya ta yi nasara a wannan yaƙin shi kuwa shugaban ghana nana afuku ado ya ce sama da 'yan afirka miliyan 30 ne suka fada cikin tsananin talauci a bara kana wasu miliyan 40 kuma kan iya fadawa cikin talauci sakamakon annobar nana ado ya ce ayyukan yi wajen miliyan 100 ne suka salwanta a afirka dama dai kafin hakan hukumar lafiya ta duniya ta bayyana damuwa akan yadda afirka ta kasance kurar baya a sha'anin samun allurar rigakafin cutar ta corona idan aka kwatanta da sauran nahiyoyi. to a wani batun kuma kasar mali ta zargi kasar faransa da yin watsi da ita ta hanyar janye dakarunta na tawagar barkan firaministan gwamnatin rikon kwarar kasar mali ne togel Mega ya bayyana hakan a zauren babban taron majalisar ɗinkin duniya da aka kammala a birnin new york haka kuma mali ta ce bata ji daɗi ba kan yadda kawayenta a faransa da kuma majalisar ɗinkin duniya ba su sanar da ita ba akan matakin malin ta bakin firaministan nata ta kuka da yadda a cewarta al'amuran tsaro ba su daidaita ba duk da kasancewar dakarun ketare a kasar inda 'yan kasar ke cigaba da fuskantar barazanar mayakan da ke ikirari da sunan jihadi hakan ne ya sa mali ta yi gaban kanta ta ɗauki batun tsaro da mahimmanci bayan da dakarun tawagar na barkan suka yi watsi da ita a cewar minister na mali sai dai mali bata ambato zargin cewa tana shirin haɗin gwiwa da sojojin haya na kasar rasha ba wanda ya tayar da kura tsakaninta da ƙasar faransa ita kuwa a nata bangare jamhuriyar Nijar a jawabin da ministan harkokin wajen kasar ta yi a zauren babban taron na majalisar ɗinkin duniya malam hasu Masaudu ya bukaci kasashen duniya da su haɗa ƙarfi da ƙarfe domin shawo kan matsalolin da duniya ke fama da su waɗanda su ne ke kawo tarnaki ga duk wani yunkuri na samar da zaman lafiya da tsaron ƙasa da kasa Nijar ta gode wa manyan kasashen duniya waɗanda suka taimaka mata da daga kafin annobar cutar corona a cikin tsarin nan na COVAX. wanda hakan a cewar ministan harkokin wajen kasar ta Nijar ya taimaka wajen takaita yaduwar cutar a kasar. Ministan harkokin wajen kasar ta Nijar ya yi isharar da cewa yadda aka haɗa hannu wajen yaƙi da annobar cutar corona ya kamata kuma mu haɗa kai wajen yaƙar matsalolin da suka haɗa da canjin yanayi wanda shi ma yake kasancewa wata annoba da kuma yaƙi da ta'addanci da laifukan da ake aikatawa ta intanet da ma sauran matsalolin da ake fama da su a wannan karni in ji malam hasumi masa'udu. To jama'a masu saurare ganin lokacin da muke da shi ina ga anan zan daka wa shirin barki sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ni Hassan Barka da gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. to kuma anan zan jalin zamu shirin gan lokacin da aka ɗaya ya kawo jiki sai a wata sabar za ku ji mu ɗauki sabon shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shi ne kammala musamman tahir amin da kan labaran duniya ni da na kasance da cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba biyan sheshen da muke yada muku a shafin na gizo wato wwwtv 1ng a huta lafiya.